Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji ansar wata tambaya mai cewa BOA Hausa. Kwanakin baya mun ji gwamnatin Najeriya na neman ƙasashen duniya su yafe mata bashin da suke binta. Don haka, don Allah ku tambaya mana malamai cewa shin idan ƙasashen suka ce ba su yafe ba, in mun je lahira talakawan Najeriya ne za su biya wannan bashin ko shugaban ƙasa. Masu tambayar Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aishan Usaini Dangwata Karasuwa. da Maryam Babagana Alhaji Nuciya Cakal da Maimunan Aliku Auta Kafinta Yalwa. Sai kuma wannan, wai shin wani irin mai ne jirgin sama ke sha? Masu tambaya, Musa Ishaq Bauchi. To bari mu fara da ansar tambayar nan mai cewa tsakanin talakawa da shugaban ƙasa wa zai biyo bashin da ƙasa ta ciwo idan ba a biya ba har aka tafi lahira. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da muka samu daga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ce. To jama'a masu sauraron mu barkan mu da wannan lokaci. Ah, kamar yadda dai masu tambaya ah, kamar su Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aisha Usman Dangote Karasuwa da maryam baba gana alhaji muciya wace da maimunan aliko autan kafinta yalwa tare da shi ado salati goma ga annabi rijau suke tambayan to alal hakika abin da ya shafi bashi wanda ya shafi a hukuma to wannan bai shafi ɗaiɗaikun mutane na ƙasa ba wato talakawa kenan sai dai ita ƙasar ce misali bashin nan an ci da niyyar za a yi wani aiki kuma ta hanyar yarjejeniya kamar yadda aka saba tsakanin kasashen duniya ko kuma wasu cibiyoyi na musamman da ke ba da basu suka wa kasashe a duniya to wannan idan allah ya sa ita gwamnatin kasa wacce ita take wato rike ta kuma ke jan akalar dukkan dukiyar da kasa ta mallaka tun daga abin da aka sani abin da ya shafi dukiya ta tsabar kuɗi da kuma dukiya ta ma'adanai da kuma dukiya ta amfanin gona da kuma dukiya ta man fetur musamman wadda muke tinkaho da shi a kasar mu Najeriya to ai duk yadda aka yi shi talaka na ƙasa in aka ciwo bashin to in bashin ya zamo ya tike ba a biya ba har shi ya mutu to Allah ba zai tambaye shi wannan bashi ba saboda da sunan ƙasar aka ci kuma ƙasar tana nan sannan kuma ma'adanan ƙasar suna nan kuma su wancan ƙasa ko cibiyoyin da suke ba da waɗancan suka su ma suna nan don haka a haƙƙin biyan wannan ƙasa ko da su shugabannin da suka ci bashi a wannan zamani wato sun koma ga Allah ma'ana sun mutu sun koma ga Allah to bashin da yana nan don haka wasu shugabannin waɗanda za su maye musu bisa yarjejeniyar da aka yi wajen karban bashin ƙasa ake bin bashi ba wani mutum guda ɗaya daga cikin ƙasan ba kai ko da ma shi shugaban da ya ciwo bashin ne misali yau ya bar mulki kuma yana raye to in an zo batun biyan bashin ba shi za a kama ya biya bashin ba a ƙasar ce don haka ko a shari'ar musulunci babu yadda za a yi a tuhumi wanda wani ma an ka tambaye shi a menene bashin bai sani ba kuma yawanci ai bashin da ka samu ma ba ainihin zunzurutun kuɗi ne tsaba ba sai dai misali a taimaka muku da wasu abubuwa waɗanda darajar su ya kai na kuɗi kaza balle a ce inda a ce kuɗi ne da kuma yardar ku bisa amincewa ku gaba ɗaya kuka sa hannu sannan kuma da aka kawo kuɗin sai aka rarraba kai ga naka kaso kaza ne wancan ga nasa kaso kaza ne to idan lokacin biya yayi ba makawa dole sai kun haɗa waɗannan kuɗaɗe yadda kuka raba sannan ku dawo da shi ku biya masu waɗannan bashi da suke bin ku amma abu ne wanda ya shafi ƙasa don haka al'amari na daula wato ma'ana na ƙasa a yana karewa ne akan ƙasa don haka ko shi shugaban kamar da muka yi bayani wadda ya ci ko aka ciwo bashin a zamaninsa ko da waɗanda suka sa hannun suna raye amma sun bar kan karagar mulki don haka yanzu tuhuma ko kuma nemo waɗannan haƙƙi na basu suka ba su za a tambaya ba gwamnati mai ci ita za a tambaya ita ma in ta zo ta kau ko da an yi gwamnatoci ashirin ne ko talatin ko goma ko ƙasa da haka to su waɗannan gwamnatocin za a tambaya amma talaka wanda yake shi watakila ma an ciwo bashin bai san me aka yi da shi ba bai amfana ba daga wannan bashi don haka bayi da wani muhalli wanda za a tuhume shi ko a shari'ar ƙasa da ƙasa shari'ar duniya kenan balle shari'ar Allah a ce cewa ya biya wannan bashi ɗin bashin da aka sani kawai mutum zai biya tsakaninsa da mutum ne ko tsakaninsa da wasu jama'a ko kuma tsakanin shi da wata cibiya in shi ya ciwo bashin shi da kansa wannan shi ya sani shi ya sa hannu ya bisa yarjejeniya kuma shi ya amfana don haka shi za a tuhuma in ko bai biya ba har ya koma ga Allah to abin da ya bari na ainihin wato dukiyarsa wajen rabawa magada to ba a raba wannan dukiyar tasa ma magadansa sai in an biya bashi kamar da Qur'ani Allah ke gaya mana cikin suratul nisa'i cewa duk wasu rabe-raben da za a yi na gado sai ka ji Allah ya ce a tusu na biha audainin wato abin nan a cika wasiya da kuka yi wasici da shi ko kuma bashi wadda ake bin ku inda mutum zai mutu ana bin sa bashi ya zama zamana kuma ya bar magada to sai aka zo wajen biyan bashin nan ba za a raba gado ba sai an biya bashi da aka zo wajen raba abin nan biyan bashi sai bashin nan ya haɗiye ya cinye dukkan abin da ya bari hatta ma bai a gama biyan bashin ba da haka su maimakon su yi gado su magada yanzu ya rage nasu sai da su sake hada kudade kuma su sauke masa nauyin bashi da ke kansa don haka bashi tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da wata cibiya kamar banki ko wata kungiya da suke bada bashi ya ciwo bashi to shi zai biya amma bashin da ƙasa ta ci ba a tuhumar talakan ƙasa ko da a nan duniya ne balle kuma a lahira cewa ya biya alabashi kamar yadda muka yi bayani su jami'ai da kuma hukumomi da gwamnatoci su za su biya don abu ne wanda yake na ƙasa da ƙasa ba tsakanin mutum da mutum ba muna fata Allah ka yaye mana bashi ka raba mu da bashi kuma ka nufe mu da biyan bashi kafin mu koma gare ka assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma an ansar tambaya kan man da jirgin sama ke sha idan malam musa ishaq bauchi da abubakar yakuba da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu amina mustapha nasiru batsari ya samo a lokutan baya daga Alhaji Adamu Ahmad Arena, caman ɗin ƙungiyar Ipman lokacin da aka yi tambaya makamanciyar wannan. Kamar yadda aka yi a lokacin yanzu ma bari in barku da Mustapha da Alhaji Arena. Farko suna da kuma adireshi. Sunana Adamu Ahmad Arena. Mm. Matsayi ba. Chairman na Independent Petroleum Marketers na Mina Depot. To tambaya ne masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka suka yi musamman akan man jirgin sama. Suna tambaya ne shin yaya man jirgin sama yake da farko? Mm, man jirgin sama wani abu ne da ake samunsa a cikin mai shi kanshi ko in ce a cikin crude. crude oil in an haƙo shi kasan ana zuwa da shi refinery ne in an kai shi refinery a yi refining a tace a samu petrol a kuma tace shi a samu diesel a kuma tace shi a samu kananzir sannan a tace kananzir kuma a samu man jirgi ok to shi man jirgi ba daban ake haƙo shi ba kenan ha duka a cikin crude da ake samun shi a cikin crude ake samun shi babu wani haƙo shi daban to meme bambancin shi da mai na mota a bambancin shi kenan kaga shi yana da is lighter okay, bai da nauyi bai da nauyi shi bai ma kai nauyin kananzir ba tunda kaga sai an tace kananzir ne ake samun man shi shi yasa ake ce mishi aviation fuel ko kuma a ce mishi aeroplane kero daga kananzir ne ake tace shi sannan a samu wannan aviation fuel din wato shi sai an cire kananzir daga cikin kananzir daga cikin kananzir hmm. wanda in an cire kananzir to a cikin kananzir din in ana so a tace kuma shi za a tace yau a samu wannan man jirgin sama to shi tsarin sai da shi yake ga jirage shi ma suna da gidajen mai ne kamar yadda masu motoci da gidajen mai kamar yadda motoci suke da shi amma kamar multinational companies irin su corn oil irin su ap irin su wando da sauransu in ka lura za ka ga in ka tashi shiga jirgi za ka ga 'yan trucks ɗinsu ƙanana sun ɗan je jikin jirgi da pipe ɗinsu suna refoiling na jirage to yawancinsu su ne ke amfani suke sayan shi suke saidawa kuma to shi a tsarin farashin shi yake kamar shi ma yadda ake sai da mai wannan haka farashin shi yadda ake sai da mai haka su ma suke saya kuma ya danganci lokaci hmm. in ya yanke sai yadda kama yadda ka samu kuma kaga shi ne kai ma za ka saida hmm. eh. yanzu yana da tsada koko arha kai kuma yanzu arha ne yake kake ganin an baka jirgi a ce sai ka biya wata kusan dubu ɗari ko hamsin daga nan zuwa kano sai ka ba da sittin ko tamanin wata sa'a to a da suna samun shi da sauƙi dole shi kan shi jirgin abin gan shi flat ɗin shi ya sauƙi kamar kai yanzu kanka haka idan kana so ka fara sai da man jirgi ya za ka yi sai in koma nnpc in nemi yadda suke yi dole za ka koma nnpc ne ka nemi guidelines ɗinsu na sai da man jirgi to kaga kuma ba za ka sai da man jirgi a filin station ba hmm. sai dai ka koma ka gina tank farm a jikin airport hmm. to a sinan ne za su iya zuwa su yi requesting suna son lita kaza na man jirgi sai ka ɗauka a mota ka kai ka je ka zuba musu su biya ka kuɗin ka kuma ma kafin su je su zuba maka aika ka ba su kuɗin su hmm. sai dai kuna da wani shiri ne na daban kuna da irin wannan interrelationship din so sai su ce ka kawo musu ka kai musu bayan ka kai ko lita nawa suka sha sai kai musu transfer din kuɗin su wannan kuma wani abu ne daban kenan tsarin sai da shi ya fi a ba zan iya cewa ba tunda ban san yadda ake yin shi ba ko mu din ma ai sai ka bi ta NNPC ka bi daki daki daki haka kai ga yadda zaka za ka iya sai da petrol to su ma haka din ne sai ka bi ta NNPC ka bi ta GPR duk ka bi dai wurare da yawa a kaga ko gas hmm. shi ma dole sai ka bi ta nnpc ka nemi wannan sannan ka dawo wurin dpr su baka lansan sauran To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da Alhaji Adamu Ahmad Arana da wakilinmu Amina Mustapha Nasir Batsari da mu Julie lezard Gresham da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.